yanzu dare ne na litinin biyar ga watan da thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf bin al-Qayyim al-Jawziya Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu dai malam yana kan muqaddiman wannan littafi a inda yake bayyana yabo da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da bayyana siffofi da ayyuka na Allah wanda waɗannan ayyuka nashi kaɗai sun isa su zama jagoran bawa zuwa ga jaddada imanin shiga Allah a inda malam yake cewa ahmaduhu lallai ina mai matukan godiya ga Allah wattaufiqu lilhamdi min na'amihi Allah maɗaukin sarki ya maka gamdakatar ka zama mai gode mashi akan tarin ni'imomin da ya maka to wannan yana daga cikin gode ma ni'imar Allah Ku gano wannan da kyau ko dan ba kowa ne Allah zai ma ni'ima kuma ya gode ma ni'iman ba in kaga kana godiya ga ni'imar Allah to wannan gamdakatar ne da Allah ya maka domin ya ce la in shakartum la azidannakum duk mutumin da yake son ni'ima ta ƙari gare shi to ya gode ma Allah shine duk ta wata irin fuska ta godiyar da zai burge Allah to kai kokari kai shin ni'iman nan ta lafiya ce ni'ima ce ta zaman lafiya ni'ima ce ta ilimi ni'ima ce ta dukiya ni'ima ce ta 'ya'ya? ni'ima ce ta koma menene ka gode ma Allah to kowanne daga ciki akwai hanyar da ake bi wajen a gode ma Allah a kan shi in ka gode sai ya ƙara maka in baka gode ba sai ya darkake ka jama'a ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai ce wa ashkuruhu kuma ina gode ma Allah idan kalman alhamdu da ashkuru suka zo sai ka ce wancan godiya wannan yabo wa shukuru yabo ga Allah kafilun bil mazidi min fadlihi shike ce ma bawa cewa Allah maɗaukin sarki zai ƙara mai falalan da ya mai a baya gode wa karamihi da kuma karamcin Allah wa kasamihi da irin kasan da yake kasawa ya ɗiba ya ba bayi na alheri da kuma fici. Mala ya ce wa astaghfirhu lallai ina neman gafaran Allah wa a tubi ilaihi kuma ina tuba zuwa gare shi min zunubin dhunubin lati tujibu zawalan ni'amihi daga irin zunubai wanda taruwan waɗannan zunubai suna kauda ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya nemi ni'imtar da bawan shi wa na niqamihi da kuma diran mikiya na azabar Allah a duk lokacin da zunubi ya kewaye ka baka tuban ma Allah daga waɗannan zunuban ba to ka taka mataki na duk wata uquba da duk wata musiba da duk wani tashin hankali ya sauka maka jama'a mun gano wannan da kyau ko to kuma tuba ga Allah na goge waɗannan baki ɗaya shi ne mala ya ce ina roƙon gafaran Allah ina mai tuba zuwa gare shi daga zinaban da suke wajabtar da Allah ya janye ni'iman da ya maka sannan ya maka dirar mikiya da uquba iri-iri Allah ya raba mu da wannan bala'i wa ashhadu an ilaha illallah mala ya ce ina mai shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wahada hula kala. Allah shi kaɗai yake bi da abokin tarayya kun ga wannan kalmar ta shahada malai ce kalimatun qamat bihal ardu was samawat saboda ita ne Allah ya sama ya kasa. kun gano wannan da ku ba dan a kade ta Allah shi kaɗai babu abokin tarayya gare shi ba da Allah bai yi sama ba da Allah bai kasa ba amma don Allah ya yi bayin da zai umarce su da kaɗaita shi ya hana su sanya mai abokan tarayya shi sa ya sama kuma saman ta tsaya a matsayinta na sama eh ƙasa ƙasan ta bi umarnin Allah ta tsaya a matsayinta na ƙasa ya zuba halittu iri-iri da kayan rayuwan da halittun za su cin moriya don su su tabbatar da wannan kalmar shi yasa kun san Allah jama'a duk wanda ya rayu ba don ya tabbatar da wannan kalmar ba yayi asarar rayuwar shi mun gano wannan da kyau ko daga yanzu yanzu yanzu da kake zaune a wannan ajin duk wani wanda kake kokarin haɓaka darajar shi ka cire ka watsar in ba haka ba ka bata da kalmar la ilaha illallah Allah kawai ake ma wannan wannan shine dalilin ma yin sama da ƙasa da kai san wani irin na Allah goyon bayan wani irin wanda ake ma Allah duk yana cike da haɗari shi sa duk wanda bai fahimci shi bawa ne ko to yana da matsala duk wanda ya fahimci wai Allah ya yi shi ne yi abin da yake so wannan ya kaɗi ya kana da limit kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne simala yake cewa wafaƙarallahu alaiha al-makhalukat saboda a tabbatar da wannan kalma na shahada sai Allah maɗaukin sarki ya ƙage halittu na cikin sammai da halittu na cikin ƙasai baki ɗaya wannan ita ce hikima. amma in ba don wannan ba to Allah ba zai bayi ba don tauhidi kawai Allah ya yi su shi sa kakka ɗan fara son wani a ranka sama da san Allah duk wanda za ka bi ka bi shi don zai nuna maka hanyar bin Allah amma in ba haka ba Allah ka kaɗe wannan shi ne hikiman wa ma halaktul jinna wal insa illa abudu me bautar sallah azumi zakka tauhidi ne farko wannan kalma ita ce ka je ka bincike su wane ne abubuwan da ke tabbatar da ita kuma mai da menene ke rushe ta shi idan aka zo ana magana kan tauhidi sai ga mutane sai ta faɗa saboda sun kudurce al'amura na shirka mabambanta kun gano wannan da kyau ku mabambanta to wannan kudurin da suka sa a ransu in aka zo ana faɗin maganganu akan cewa kaza shirka ne babu kyau maimakon ɗauka su ce sun gode ma Allah da Allah ya sa suka ji gyara za su gyara kafin su mutu a sai su mai da abin faɗa an zage su an ci mutuncinsu an masa habaici suna nan suna wannan shirin sai mutuwa sai ta zo ba su gama shirman ba kuma sun mutu kun gano wannan da kyau ko yasa Allah ya ce awa amintum shin kun amince ni? Allah ya zo muku da hukuban shi da daddare kuna bacci ko da rana kuna fagamniya wajen neman abinci sai ce ba mai amince ma irin hukuba da Allah yake ma bayi makan gara shigen wannan sai mutane da suke kai ne masu laifi ja'iran bayi makan gara Allah ya kiyaye mu shine sai yake cewa alaiha dangane da wannan kalma na shahada ussisatil milla Allah madaukakin sarki ya tsara wannan addini na musulunci wani sibatil qibla kuma ya tsara ma al'umma alqiblan da za su fuskanta kwaya daya wal ajliha jurridatis sulat saboda a tabbatar da wannan kalma ne aka tsirece ta kubban jihadi saboda wannan kalmar Allah madaukin sarki bai yadda ka so wani ko ka kishi ba sai don wannan kalmar Allah bai yadda kai adawa da kowa har kai fito na fito da makami don ya kanshi. sai don wannan kalma kaɗai Kun ba da ita bai halatta ba kuma fahimci wannan da kyau ko shi yasa sau dama mutane sun kasa fahimtar yadda ake gudanar da rayuwa na addini da komi duk wanda ya tsaye wajen adawa da wannan kalma za mu tsaye wajen adawa da shi kowane ne kuna fahimtar wannan da kyau don a tabbatar da wannan kalmar ne Allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani ba ne ustisatil milla don a tabbatar da wannan kalmar ne Allah ya aiko manzan Allah ba shi sa duk wanda ya saba ma aya ɗaya cikin ayoyin alkur'ani kowa ya sai gaba roma da shi duk wanda yake suka ko ya saba ma hadisan manzan Allah ko kwaya ɗaya ne sai ga kawai mun yi wata hanya da ba mu ba roma da shi sai mutane su kasa ganewa abin da ya hana su gane abin da ya sa muka ɗauki irin wannan matsayi shi yadda sun jayyaci kalmar shahada ne jama'a kafare fa a zamanin jahiliya sanda annabi ya zo da kalmar shahada ko maimaita ta a bakinsu ba su iyawa saboda sun san abin da ta ƙunsa wai za ƙila lahum la ilaha illallahu yastakbiru ana cewa su faɗi la ilaha sai ce wa mu faɗi a inna la tariku alihatina li sha'il majnun saboda kana faɗi ko baka ba bin san zuciya kana bin san zuciya ta warware baka ba bid'a baka ba shirka baka ba kaza kana yin waɗannan ta warware yasa ko da wasa ba su faɗinta kun gano wannan da kyau ko ku kiyaye karatun da muke a cikin littafin alfarku bainal firak lokacin da sayyidina ali yazo zai yaki khawarijawa ai sun ce aikin Allah suke yi ya ja masa aya ya ce ba aikin Allah suke ba da yawan musulmi yanzu haka suke Muhammad Nasir dinar Albani yake cewa wasu da ba ahlus sunna ba sai Allah da ya ta sako masu fitina sai ya sako masu fitinan shirka da bida'a. mu kuma da muke cewa ahlus sunna fitinan da Allah ya sako mana shine fitina na san zuciya da hubbu zuhur jama'a mun gano wannan da kyau kalli ahlus sunna da kyau ba sa shirka ba sa bid'a amma suna bin son zuciyarsu sai wanda Allah ya kiyaye da san girma san bayyana kalle su da kyau haka suke wannan shine fitinan da dole sai an yaka a cikin mu yanzu karatun da muka yi ajiya don Allah bai rushe mana ittiba'ul hawa ba bai rushe mana hubbu zuhur ba wannan shi da abin da muka ce al'umma sara karantar da su addini ka san yadda za ka haɗu da ka salin alin ba matsala kuma su al'umma ba haka suke son ai addini ba so suke markayin addini irin na mashirkai ba zai yiwu ba wabiha amara Allah subhanahu jami'al ibad kuma da wannan kalma ne Allah ya umarci bayan shi baki ɗaya su daidaitu a kanta kuma duk wanda bai tsaye a kanta ba aka yi umarni a ƙaddamar da jihadi a kan shi fahiyar fitaratun lahi latifa tsaron nasa alaiha wannan shi ne tsarin halittar da allah maɗaukin sarki ya gini mutane a kai mun gano wannan da kyau ko Kullum mauludin yoladu alal fitar. duk wani abin haihuwa ana haihuwan shi akan ya tabbatar da la ilaha shi da zai girma babu wani haɗarin da ya faɗo mai ko wallahi mumini zai tashi illa anna abawahi abawahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisani sai daga baya ne ake canza shi daga fitara ina fatan mun gano wannan da kyau ƙaryan maƙaryata kawai yanzu kalli karatun da muka yi yanzu a cikin ashabar rasulun nan duk abubuwan da ake yada jama'a ba ƙarya ne suka lalata abubuwan nan ba mutum ya zauna yana ƙarya da sunan addini a ga siffan shi tsaf wallahi malam wani lokaci idan wata ɗabi'a ta zo min da wani tunani sun ce ikon Allah yanzu kana yin ƙarya jama'a suka yadda ka suratul munafiquna ta cika wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum in ka gansu to irin siffa da sura da yanayi na mutunci da Allah ya masu sai ka yadda da su wa in yaqulu tasma' liqawlihim wallahi in ka san kana da wannan ɗabi'an ka kiyaye ƙarya ka kiyaye duk waɗannan abubuwan in ba ka ba wallahi za ka zama daga cikin waɗancan munafukan an gaya maka ka yadda ko an gaya maka baka yadda ba ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya zauna ala fitara wa miftahu ubudiyyatihi kuma ita wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce mabudin bawa ya zama cikakken bawa ga Allah allati da al'umamu ala alsinatu rusulihi ilaiha wanda aka kira al'ummomi a bisa harshen manzanni wa hiya kalimatul islam kalman shahada ita ce kalman musulunci wa miftahu daris salam ita ce kuma mabudin gidan aminci don la illallah ita ce mabudin gidan aljanna in ka lalata ta baka ba shiga in kai wasa da ita walla baka ba shiga aljanna ka san wannan shi yasa kake ganin mun tsaye wurjan jan akan tauhidi akan aqida ba ma sakaci kan wannan kokari muke mu gyara namu ko mu gyara na jama'a domin ita ce miftahu daras sa'ada ita ce mabudin gidan aljanna miftahu daris sa'ada wa asasal fardi wa sunna kuma ita la ilaha illallah ita ce mabudin sunna da faralla tana samun matsala ko kai sunna ko kayi faralla a banza in ga an rubuta sallan ka yi azumin ka zakan ka haji bin iyaye da zumunta kiyaye haƙƙin masu haƙƙi an karba an baka lada ku wallahi la ilaha illallah ta zauna ne in bata zauna ba wancan aikin banza kai wa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah duk wanda ya zama zancen shi na ƙarshe la ilaha illallah ce da khalal jannata wannan ya shiga aljanna Allah ka sa kalmar mu ta ƙarshe ta zalla ilaha illallah ce wannan shine zancen da ibn al-qayyim yake buɗe littafin shi har yanzu hudu ba fa yake jawabi yake amma ita kanta wannan hudu ban ta isa ta zama abin shirye da al'umma masu tarin yawa muna gane wannan da ke ku hudu ba ce da ta cancanta a rubuta ta da ruwan zinare don al'umma su fa'idantu Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu واشهد ان محمدا عبده ورسوله malai ya ce lallai ina shaidawa lallai annabi muhammad bawan allah ne kuma manzan shi ne cewa manzan allah bawa na allah wannan mukami ne saɓanin yadda wasu ɓatattu daga cikin sufaye da jahilai suke ganin wai idan aka cewa annabi bawa to wai kaman an rage mai daraja ne wannan babu rage daraja ko kaɗan dangane da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ƙara mai daraja ne da ɗaukaka ma ka ce mashi abdullahi domin ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba Allah maɗaukin sarki ya kira shi da bawon shi ya ce subhanallazi asra bi abidihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyan dare da bawan shi ya ce alhamdulillahi lazi an zala ala abdihil kitaba walam ya Allahu aiwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin shi ga bawan shi tabarakan lazi nazzala furkana? ala abdihi liyakuna lil'alamina nabira awi da yawa sun zuwa cikin alkur'ani wanda suke tabbatar da wannan idan karatunka bai kai can saman alkur'ani ba mun gano wannan da kyau ku Allah yana ba mu labari a cikin sotul jin dangane da lokacin da aljanu suka zo suke sauraron karatun annabi Allah madaukin sarki ce kiris da sun zama shirgi a kan shi ma'ana lokacin da suka yi suka yi su gano meye dalilin da ya sa ba sa samun daman satan ji da da suke yi domin sato sauraren zancen da mala'iku suke yi a sama wannan shi yana matsayin biznes ne ga waɗannan aljanun domin idan suka je suka faroto wannan labarin na abin da zai wakana a duniya zuwa suke suna sai da labarin ga bokaye su kuma bokaye sai su samun masu abin masarufi to lokacin da Allah ya aiko annabi sai ka zuba matakan tsaro a sama suka yi suka yi in suka je satojin sai ana harbinsu da yola to shine sai suka yi mitin sai aka ɗibi ‘yan leƙen asiri aka tura su dukkanin sasanni na duniya a je a gano wai menene yake faruwa aka ɗauki irin wannan matsayi da wannan mataki mai tsanani haka shine Allah ya ba mu labarin su a cikin surori guda biyu ɗaya a cikin sotul ahqaf ɗaya kuma a cikin sotul jinni lamma kana abdullahi yad'uhu kadu alaihi libada eh na alaihi libada to abdullahi an kira annabi da cewa bawan Allah to sai mutum sai ya ce wai dan menene za a ce wa manzon Allah bawa Allah ne ya ce mashi in kana fassara bawa da fassara na ƙasƙanci to annabi ya fi ƙarfin haka amma bawa ne na Allah ba da tunaninka na ƙasƙanci ba amma bawa ne sau da shi annabi ba Allah ba ne bawa ne na Allah kuma shi manzan Allah ne mun gano wannan da kyau ko sannan shi manzan Allah manzan Allah ne ƙulmanka na كان يرجو a rabbihi Falya amalan saliha duk wanda yake son yaɗa da Allah mahalicin shi to yi aiki na ƙwarai, to bayan da za ka yi aiki na ƙwarai, sai aikin ya zama Allah ne ya saukar da shi ko da Allah ne ya saukar da aikin to sai ya zama aikin nan naka da kake yi a bisa shiryarwar manzan Allah kake yin shi mun gano wannan da kyau ku. matsala na biyu waɗancan 'yan bid'a daga cikin sufaye da jahilai waɗanda ba su koshi da ilimi ba idan aka ce annabi mutum ne sai sai ta rikici ta ya za a ce ma annabi mutum matsalan da 'yan bid'a suke ciki shine su ɗauka suke annabi sa'ansu ne ba sa'ansu ba ne amma dai mutum ne ɗan uwansu ban gano wannan da kyau Allah ya tabbatar da wannan cin alkur'ani ba ɗaya ba biyu ba daga cike ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ka gaya masu cewa ni mutum ne irinku wanda Allah maɗaukin sarki yake man wahayi kaga bambancin annaba da kai mun gano wannan da kyau ku. sai yan bidan sufaye sai suka ɗauki wannan ayan sai suka yi mata ta'addanci kamar yadda suka saba sai suke cewa ai ayan in aka ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya to ai ka danganta annabi da wani matsayi mafi kaskanci da kace ce mai mutum to sai muka tambaye su tare da muna da tambayoyi masu yawa daga ciki in ba mutum ne shi ba to shi mai duk abin da ka ce mai shi kaza ne to ka rage mai daraja ka wulakanta shi ko ka cincida shi ka kai shi matsayin da bai kai ba ka kafirta sai suka ce ai wannan maɗin to na fiya ce ƙul inna ma ma suka ce na fiya ce to sai fassarar sai ya zama ƙulka ce masu ma ana basharun mithlukum ni ai ba mutum bane irinku mun gano ni ba mutum bane kwata-kwata yadda ku kuke mutane sai dai ni an man wahayi ne don in samu zarafin isar muku da saƙo. To zai gace shi kenan, idan kuka fassara ayan da cewa wancan ma na fiya ce annabi ba mutum bane, ne, to a ƙara gaba. qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya sai ce mi annama huwa annama ilahukum ilahun waye sai ce mi waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan to qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum to annama shi sa na bari kowa ya karanta ya ji anna ma to ita ma ma dinnan irin wancan ce to ita ma ma na nafiya ne in wancan nafiya ne wannan ma nafiya ne sai ya zama ma ilahukum ilahun wahid abun bautanku ba abun bauta ne ɗaya ba to haka suke wannan fassara shi sa suka ce barhama shine lam yalid wa lam yulad shine allansu jama'a kun gano wannan da kyau annabi mutum ne wai irin waɗannan 'yan bid'ar har mushrikan zamanin annabi su fi su kan gado suka ce abasharun ya haduna na yanzu a ce mutum ne zai shirye da mu abasharun wahidun in ka lura da irin waɗannan abubuwan da suke zuwa ko wallahi in mutum bai karato mutane sai sun batar da shi ina ba ta mun gano wannan da kyau sai sun batar da shi annabi mutum ne amma mutum irinka yanzu da kai da shugaban ƙasa duk ba mutane ba ne matsayin ku ɗaya mun gano wannan da kyau ku shi ne sai ce wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne wa tuhumin min khalqihi sannan kuma annabi zaɓaɓɓen Allah ne daga cikin dubun dubatan bayan shi shi zaɓi ne daga cikin zaɓaɓɓen da Allah ya zaɓo waɗanda babu irinsu domin ya ba su ya ba shi wani aiki na musamman da sai zaɓaɓɓe irin shi ake ba wa hujjatuhu ala ibadihi sannan shi manzan Allah hujjan Allah ne akan bayan shi babu wanda zai ce ba aiko mai da saƙo ba an aiko ɗan saƙon ya isa da saƙon saƙon ya isa gare ka wa aminuhu ala wahayihi sannan shi zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amintaccen Allah ne a bisa wahayin shi hisa duk abin da annabi ya zo da shi duk bayanin da manzon Allah ya yi duk hukuncin da ya yanke to dole a karɓa a yadda a gazgata ya aiki da shi saboda Allah ya amince da shi yasa wata rana da annabi ya wani kaso wasu kai ɗan cece ku ce a kan kasan sai annabi ya ce a'a yanzu ba za ku amince da ni a kan dukiya ba alhali ni amintaccen Allah ne akan wahayin shi yanzu jama'a da wahayi da dukiya wanne ciki ya fi daraja to Allah ya amince da shi akan wannan wahayin sai abin da ya shafi dukiya ne ba za a amince da manzan Allah ba to shi wa aminuhu ala wahayi shi amintaccen Allah ne akan wahayin shi arsalahu rahmatan lil alamin Allah madaukin sarki ya aiko annabi ya zama jin kai ga talikai baki daya aiko annabi rahama ne jin kai ne rahama jin kai ga muminan da suka bi shi don za su cin moriyan wannan biyayya duniya da lahira kafirai ma da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi zuwa gare su suka bijiri aka yaƙe su a fannoni a fagage mabambanta to sun ci wannan rahamaniya ta manzan Allah saboda daban da aka kashe su a badar da uhud da sauran ɓangarori da an barsa sun ƙara kwanaki da watanni da shekaru a raye da sun ƙara yawan kafirci kuma Allah ya ƙaddara za su mutu a kafirai to da yawan uquba ya ƙaru to amma da aka daƙile rayuwa aka kashe su a badar da sauran fagagen fama da aka shata aka buga da su to sai azaba su yi ragu gare su kaga sun cin moriyan rahamaniyar da annabi ya taho da ita shi manzon Allah rahama ne ga talakai baki ɗaya ba musulmi kaɗai ba wa watan lil'alamin shi manzan Allah shi ne abin koyi ga talikai baki ɗaya shi sa in kana son kai koyi da wani kowane ne to babu koyi kyakkyawa da za ka yi da zai tsiratar da kai duniya da lahira sai kai koyi da manzan Allah ne kaɗai. shi sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle duk wanda yake son ya koyi kyakkyawa to ya koya daga annabi ba kowa ne zai ɗauki annabi abun koyin shi ba sai wanda ya zama yana fatan ya hada Allah salin alin mun gano wannan da kyau ku kuna fahimtar wannan amma a lokacin da mutum ya raina annabi yake ganin annabi ba zai zo da tsari ba ko annabi ya zo da tsari sai an bi ta wajen wasu malamai su ne za su samu abin hannu sannan a aiki da shi mutum ya tabi kuma gaskiya mu mun gama yanke kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da za ka zo mana da fatawan wani malami ta yi daidai da ta annabi za mu an sami mai addu'a mu yaba mai amma na annabin za mu bi in gaga mun ɗauki fatawan wani malami to yana ƙarin haski ne domin a gane ta annabin wanda ta ce daidai domin shi annabi shine aminuhu ala wahayihi su kuma malamai baki ɗayansu sunansu ‘yan dako suna kama ma manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ba su ne asalin ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙorewar lokaci a nan za mu tsaya sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum